jama'a assalamu alaikum barkamu da wannan lokaci barkamu kuma da ƙara sake saduwa a wannan shiri namu na mu tattauna kamar kullum ni mai gabatar da wannan shiri sunana Aliyu Muhammad kuma shiri ne wanda ke ba kowa dama na faɗin bakin sa a masu kallo mun gama tattaunawa da dan Aliyu dan Shago wanda zai fafata dambe da garkon Yahan Tarasa a ranar Ladi wanda ya daidai da 15 ga watan goma shekara 2023 a wannan gidan dambe na Idris Ambarewa da ke marban yanya da ke jihar Nasarawa Najeriya kuma yanzu gashi Eh, mun ƙara lalubo wato shi garkon yayan tarasan Allah ya shigo da shi wannan gari na maraban yanya inda ya zo fafata dambe da dan aliyun dan shago din sannan kuma a gefe na hannun haguna ga Idris banbarewa wanda shine ya yake da wannan gidan dambe kuma damba ne na wato sardaunin matasan marabanyanya wanda Amadu dan hutu kenan shine ya saka wannan kuɗi daidai da har naira dubu ɗari uku ga 'yan dambe daban-daban. Eh garkon yayan tarasa barka da shigowa. Barka kai. gashi ka zo dambe da dan aliyun dan shago dambe na naira dubu ɗari kuma eh, damban nan ba ku taɓa dambe ko kun taɓa dambe da shi ba mu taɓa yi ba to ya kake kallon damben ku da dan aliyun dan shago a ah, to ni ba abin da nake kallo da abin da na da dan aliyun dan shago kawai bayan fata nake ni Allah ya bani sa'a mm, ka daga murya bayan fata kawai nake ni da kawai Allah ya bani sa'a ba wani abu da nake tunani ya gashi ganin cewa baka taɓa dambe da shi ba baka ji wani ɗarɗar ba ta yaya za a ɗarɗar mm. sai ina dan garami wanda ake ana duka na ba hmm. wanda daddar zan ji misali ya kace ba ku taba dambe shi ba wani salon dambe za ka yi masa ranar ladi wannan kuma sai an taka hmm. wannan kuma sai ya shiga fili za a yi ganin salon da zan yi ko kuma yadda dambe za ta kaya bara mu je kan Idris Ombara Idris Ombarewa kai ne mai wannan gidan dambe kuma ga garkon 'Yan tarasa ya shigo wanda damun shi ake jira ah, damun shi dan Aliyu dan Shago yana wannan gida ga garkon 'Yan tarasa ya shigo ya kaji shigowar garkon yan tarasa ah, jama'a assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu ah, na ji daɗin zuwan shi saboda ya gwada mana lallai shi ɗa ne inda muka gayyace shi wannan dambe yana jihar kebbi ya shiga mota ya kama hanya ya taho ya kwana yana tafiya har ya zo ah, a yanda kasan nan take ciki na yi farin ciki a duk kokarin da ya gwaza ya gwada mana kuma ya gwada mana lallai cikakken ɗa ne shi muna fatan allah ya sa a yi wannan wasa lafiya a tashi lafiya da shi da dan aliyu dan shago su za su gabatar da wannan dambe su za su fafata wannan dambe na sardaunan matasa mm. ah, kuma da nake gaya musu Allah ya bada sa'a mu dai rauni ne ba mu mm. amma duk faduwa duk wanda ta zo mai mu a wurin mu daidai ne saboda duk yadda zamu yi gidan mu ya ci gaba shi muke so saboda haka ni ina musu fata alheri kuma ina farin ciki da wannan abin kuma alhamdulillah ah, in ba kamar wannan autan na Aisha ba babu wani dan dambe da yake da nesa in tura mai kuɗi ya kama hanya ya zo a lokaci guda kamar abin da wannan bawan Allah ya mai kuma ni bamu taba dogon zama da shi ba sai zo can tsohon area ya taba zuwa tun yana yaro hmm. amma na ji daɗin wannan abin da ya gwada min kuma ni ma ina fatan Allah ya fitar da ni kunya a iya abin da zan mishi hmm. saboda haka ina mai fata ina kuma mai fata da shi dan Aliyu Allah ya ba mai rabo sa'a garkon yan tara eh, sabran ƙara kawo dawa kanka minti daya an ji kafin ka zo wannan gidan dambe da ka ji an haɗa ka dambe da dan Aliyu dan shago an ji ka fara kiran su autan na Aisha ce kai fa tsoron dan Aliyu kake ji gaskiya ne wannan batu a ga wannan faɗan mutane ne ma in ma ka ji an faɗa wannan suna faɗa ne kawai ba tsoron dan Aliyu kake ji ba ka ba wani tsoro kai ni kawai na ma kusa ma lahalin ma bata bata kare ba mai faɗo ya faɗi kana ganin a turmi na wannan damba za ta yi kisa kanin ka dan Aliyu Aisha ganin cewa ba ku taba damba da shi Allah ne masani wannan ka san kalar damba dan Aliyu ba yau nake na kallon damban shi ba mm, wannan kalar dambe yake ba kalar damban da baya yi eh wai ina yin kala da kala to kai wani kala za ka yi masa ni wannan kuma sai mun shiga fili kuma ai eh to yanzu misali a kai gurmada ne kuma gashi zaka fafata da da jamushi me zaka ce wa gurmada irin su Alhaji ya kashi an kari irin su Alhaji eh ga gurmada dai da yawa irin iyayen gidan na me zaka ce musu wannan ba abin zan ce musu da ina musu godiya musamman Alhaji Abba da wani mai gidana da ke Nijar kawai ba abin da zan ce musu ina musu fatan alkhairi kuma ina godiya kuma ina musu fata ina da fatan duka kawai Allah cika mana gurin mu ne Allah cika mu Allah ya biya musu bukatun su ga abin da suke abu na kusa da na karshe daga kunya an tarasa ka taba zuwa marbanyan yafi kuma ka taba zuwa ba na taba zuwa tun lokacin ina yaro tun kana yaro eh kuma na sanin shekarun kana da banka nan marbanyan kwana biyu ma da suka wuce ma na zo nan eh. da niyan ma ilimi to kawai lokacin ko na zo ma dai ban da lafiya kuma sai na ban gidan ba ba yanzu da ka zo marbanyin yaya ka ga marbanyin ya a ne yadda na ganta alhamdulillah na ganta na ga kuma da kari ciki kana ganin zaka biya yan kallo ranar ma sai dai ma mun je ranar hmm. sai dai Allah ya kai mu ranar lahadin maskallo in dai ya tsaya za mu yi maskallo garkon ya hanta su kenan wanda zai fafata dambe tare da dan Aliyu dan Shago a wannan gidan dambe na Idris Ambarewa da kenan marbanyin ya yan tifa ranar ladi 15 ga watan goma shekara 2023 Idris Ambarewa me za ka rufe mana da shi abin da zan rufe da shi shine ina gayyatan supporter na gurin na Najeriya gaba ɗaya kamar Alhaji Yahaya Kashi Ankari da kuma Alhaji Sa'idu dakin Gari wanda zan ce mai gidanmu ne tunda shi masoya gurin ne duk mai masoyin gurin wanda zai zo mai alheri ne ma na ne saboda ni yanzu ni nake da gurin haɗa duk Najeriya kuma ina da jarumai na gurin wanda zan iya cewa ko yaki aka je za su tare mu saboda haka ina mika sakona gare su duk wani masoyin gurmada da mata da maza na Najeriya gaba ɗaya ina gayyatar zuwa kallon wannan wasa ranar Lahadi sannan ina gayyatar uban kungiya Alhaji Tanko Darakta wanda shine jagora shine shugaban kungiyar Arewa da Kudu da Gurmada da Jamus gaba ɗaya ina gayyatar su gaba ɗaya sannan ina kara gayyatar kuma wato shi Alhaji Aminu mai anguwa Ah, ina gayyatan kuma ba baba alhaji baba gambo hmm. da dan kuzu da so alhaji oga har alhaji haruna na kasa na gwari sai hmm. alhaji ya ume wake hmm. ah, da kuma eh, alhaji baban gida katikan mabalwa duk wani masoyin su da masoyin wannan kungiyar dambe da masoyin kallon dambe na gargajiya gaba ɗaya na Najeriya ina gayyatar shi don ya zo ya kalli wannan dambe da za a yi tsakanin dan Aliyu da shi da garkon Yahaya wanda ya ci mota a jihar Kano wanda ake kiran shi taurarin. zamani eh, gwarzon shekara hmm. sannan kuma ga autan aisha shi ma tauraron zamani a wannan gida ina gayyatar kowa ya zo ya kalli wannan dambe da shi da rabe shagon ebola dambe ne za a yi wanda ba taɓa yin irin shi ba a nan maraba masha Allah saboda haka in mutum bai zo da wuri ba ma ba zai samu wurin zama ba masu kallo eh, wato wannan tattaunawa kenan da muka tattauna tare da Idris Ombarewa a wannan gidan dambe da ke nan maraban yanya kuma masu kallo muna gaya muku ranar ladi 15 ga watan goma shekara uku, za a fafata wannan dambe tsakanin garkon yayan tarasa daga bangaren gurmada sai dan Aliyu dan shago daga bangaren kudu sai autan na Aisha shi ma daga bangaren gurmada wanda zai fafata da Rabe Bahagon Ebola daga bangaren kudu sai dambe na karshe wanda za a fafata tsakanin garkon Cindo sarki mai tuta uku daga bangaren gurmada sai dogon Messi shi ma daga bangaren Jamus dan bane duka na naira dubu ɗari ɗari a wannan gidan dambe masu kallo sai kun zo. kallo. ku bara labari. maraba gidan damban ubangijina yo Allah madogara ya Allah ka ba kakakara kaka ina ma'abota kallon wasan damben gargajiya musamman masu kallon wasan damben gargajiya a gidan damben Idris Bambarewa da ke marbanyan yayantifa tifa to albishirinku ko kun san wannan ladi wanda ya daidai da sha biyar ga watan goma shekara ta dubu biyu da ashirin da uku za a yi gumurzu da fafatawa amma na dambe inda za a fafata dambe da gwarzon shekara wato garkon yahan tarasa wanda ya lashe zankaɗeɗiyar mota a jihar Kano a hannun dogon Shamsu wato dogon Aleka shine zai fafata damban naira ɗaya ɗaya da har naira dubu ɗari a gidan damban Idris Bambarewa da ke marbanya Antifa tsakaninsa da ɗan Alizaki wato ɗan Alin ɗan Shago daga ɓangaren Arewa da kuma damban da za a sake maimaitawa kanin Rabi Bahagon Ebola na ɓangaren Kudu da kuma autan na Aisha na bangaren gurmada wannan dambe shi ma na naira ɗai ɗai har naira dubu ɗari wannan dambe masu kallo kar ku bari a baku labari damba ne na kece raini damba ne na fidda gwani dan haka ma'abota kallon wasan damban gargajiya musamman masu kallon dambe a jihar Nasarawa da kuma jihar Neja da jihar Kaduna da birnin tarayya Abuja kar ku bari wannan kallo ya barku ranar Ladi 15 ga watan goma shekara ta 2023 a gidan damban Idris risɓanɓarewa da ke marbanya antifa dambe mai kayatarwa dambe mai burgewa ma'abota kallon wasan dan gargajiya kar ku bari wannan gumurzu ya bakku ranar ladi sai kun zo aliyu garbe mace kala fa babaran nan shago aminu mai kayan gaba iyalan mamman karanon da ba su kura su gaza tashi ka ce ga mazan faɗa na ali